this episode of skill practice we are going to talk about three things first we have text alignment text justification and text formatting so let's go to the practice idan muka ce text alignment shine jeranta rubutunka a microsoft so da kwai hanyoyi guda uku da ake yin hakan da farko muna da left alignment wato ta jerawa ta hannun hagu sannan muna da center alignment sannan muna da right alignment waɗannan su ne guda uku center alignment tsakiya right alignment na hannun dama so wannan shine idan za ka yi jera rubutunka a microsoft za ka yi highlighting sai ka zo ka shiga wannan wannan group din paragraph din nan da za mu gani kamar yadda za ku gani a nan wurin muna da abubuwa guda hudu a nan wurin so waɗannan ukun su ne wanda ake alignment da su za ku ga a nan wurin muna da right alignment wannan muna da center alignment wannan muna da left alignment so wannan su ne guda uku da su za mu yi amfani wurin nuna yadda ake yin wannan da farko muna da left alignment za ka zo kawai idan kana so ya dawo hannun hagu za ka zo kai kilikin ne kawai so a yanzu za ku ga ya dawo hannun hagu sannan kuma idan za mu yi right alignment za mu zo mu kilikin a right alignment za ku ga ya dawo hannun dama sannan idan za mu maida shi center za mu zo mu danna center alignment so wannan shine yadda ake yin text alignment idan ma ya kasance gaba ɗaya rubutunka ne za ka zo ka highlighting ɗin shi ka yi mai gaba ɗaya sannan za mu zo mu nuna yadda ake yi da shortcut ta a wannan za mu yi highlighting section a ɗin nan mu yi amfani da shortcut shortcut da muke da su wurin jeranta rubutu a microsoft su ne guda uku kamar haka kamar yadda kuka sani guda uku ne da hagu tsakiya da kuma bangaren dama ta bangaren hagu muna da control l ta tsakiya muna da control e ta, ta bangaren dama muna da control r so wannan su ne guda uku da muke da shi yanzu idan zamu yana a left ne so idan za mu maida shi ya koma tsakiya za mu control e za ga ya koma tsakiya sannan idan za mu maida shi bangaren dama za mu control r ya koma dama sannan idan za mu dawo da shi za mu control l ya dawo a inda yake so wannan shine a game da text alignment sannan za ka kamar yadda na gaya muku cewa zaka iya marubutunka gaba daya yanzu zaka zo ka kai selecting za ku ga yadda rubutun ya zo ya koma irin structure na alignment ɗin da muka yi sannan za ku ga yanzu yadda ya dawo sannan za ku ga yadda ya so da kwai wani abu mai mahimmanci a nan wurin da nake so in yi bayani akan shi shine idan line indent naka da yake a jikin rula din nan a jikin rula za ku ga muna da waɗansu abubuwa guda biyu a sama muna da indent sannan kuma a ƙasa muna da margin so waɗannan abubuwan su ne suna da mahimmanci a nan wurin da kwai lokacin da zai iya yiwuwa kana so ka yi text alignment ka ga kima so idan har ya kasance wannan abin yana a nan wurin ba zai yi ba ya kaman ya tare ne idan na klikin akan shi za ku ga wani layi da yake yana nuna cewa daidai wurin layin nan nan kawai text zai iya tsaya so a nan wurin yanzu za mu zo mu za mu yi highlighting wannan text din sai mu yi left alignment idan muka yi left alignment za ku ga cewa ba zai wuce wannan indent din ba za ku ga ya tsaya a nan wurin duk da kuma left muka danna amma yanzu idan muka ɗauko shi muka dawo da shi nan wurin zai kasance ya yi left alignment in muka mai da shi center ya yi muka dawo da shi left ya yi so wannan shine a game da indent idan ya kasance indent naka yana a tsakiya rubutunka ba zai dawo hannun hagu ba wannan shine yanzu yana a center idan ka dawo da shi left ba zai dawo nan ba sai dai ya tsaya a nan wannan shine a game da indent yana da matukar amfani sosai yanzu za mu mai da rubutunmu a tsakiya sannan za mu je zuwa text justification text justification a nan wurin shine gyara zubin rubutunka gaba daya za mu zo mu a nan wurin mu clicking za ga option namu a nan wurin kamar haka idan ka zo ka misali a ce mu yi selecting wannan text din gaba ɗayan shi sai mu yi selecting wannan text din mu ce za mu yi din shi so a nan wurin za mu zo mu yi clicking sai mu kamar yadda za ku gani yanzu muna da low justify justify medium sannan muna da justify high so a nan wurin idan kai clicking za ga yadda yake affecting text din so idan ya kasance kowane irin jeri kake so za ka zo ka zaɓa ga justify low da medium sun kusan kasancewa iri ɗaya hai za ga ya ƙara rarraba rubutun sun sa da kwai tazara a tsakaninsu yanzu za mu maida shi normal justify za ga cewa yanzu rubutun babu space a tsakaninsu kamar haka so amma yanzu idan muka maida shi a a high justify za ga yadda zai justifying din shi za da kwai space a tsakani space din kuma yana da yawa so a nan wurin za mu maida shi a justify ya kasance ya fi sannan wannan shine a game da text justify idan kuma za ka yi amfani da uh, shortcut ne kana da control j ake amfani da shi za ka yi control j za ga yadda yake affecting din text ɗin yadda yake caccanza to wannan shine a game da justify za mu je mu na uku muna da text formatting text formatting shine gyara rubutun ka ɗan yi mai kwalliya ka ɗan yadda ya kasance yana ƙayatarwa so a nan wurin za mu zo mu nuna yadda ake yin shi kamar haka idan ka zo ka kai highlighting text naka za ga cewa da kwai wani allo da za yana fito ma dan karami wannan yana baka daman ka yi formatting din text ɗinka kamar haka da farko muna da bold a nan wurin idan muka cire bold din za ga ya rage girma so a nan wurin za mu zo mu yi wannan text ɗin ku ga yadda abin nan din yake so a nan wurin yanzu in muka apply bold za ga yi. sannan muna da italic a nan wurin za ga ya karkata sannan muna da underline a nan wurin za gani so duk wanda kake so kawai idan ka zo za ka yi selecting din shi sannan kuma muna da uh, text color sannan kuma muna da font color a nan wurin za ka zo ka kai selecting color din da kake so misali a ce wannan za mu sa mai wannan color din. sannan mai apply applying bold cire italic mu bar underline so a nan wurin yanzu za ku ga text ɗinmu ya kasance mun yi formatting ɗin shi sannan shi ma wannan za mu sa mai color za mu sa mai red sai mu je zuwa sama mu yi selecting wannan sai mu je a nan sama mu yi amfani da wa'innan mu yi bolding ɗin shi underline sa mai color sannan mu zo wannan shi ma a sa mai color za mu sa mai red kamar da ku gani sannan shi ma wannan za mu zo mai highlighting zo mu sa mai color mai underline then mai bold nashi sannan za mu zo mai selecting wannan sa mai color sa mai red so wannan shine yadda za ka yi formatting din text ɗinka a microsoft along with that we're the section a text alignment section b text justification section c muna the text formatting so i hope this presentation helps you to understand how to use text alignment text justification and text formatting thank you for watching this video and thank you to all my followers and subscribers as you all know I can't do this without you and I would like to see you in the next video.